أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدني قوة جمال الأولى هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوئها دريه da arba'in da biyu wanda ya daidai da a 31 ne ga watan sha biyu shekara 2020 inda muke gabatar da karatu daga wannan masallaci da ke nan hausarot masjidu ahalul baiti wasu sahaba wannan ita ce halka ta hudu ne ko uku ta hudu cikin littafin a amalin kulu na babban malami shek salihul munaji Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tsare mu ya kuma tsare shi shi ma don malami ne da yake da ainihin wato rai a malam yana magana akan abin da ya shafi ikhlasi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya magana akan tauhidi fitowa daga gida zuwa masallaci sannan akwai asiyamu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man sama ramadana duk mutumin da ya azumin watan ramadana amma dole ya zamanto bayan kaya azumin watan ramadana imanan mutum yana da imani sannan wahati saban kuma yana neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to gofira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zurbansa idan mutum yi azumin watan ramadana amma ba yana yi ba ne don yana mai neman lada a wajen Allah kaga akwai matsala ta yiwu akwai wanda zai share wata yana azumi amma abin da yasa yake azumin ko yake musharaka da musulmi akan duk wata ibada da ake yi gudun abin magana yasa yake yi kaga wannan ba imanin ba ne. da kuma wahati saban don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzon Allah ya ƙara cewa man samu yawman fi sabilillahi don mutumin da ya azumi wuni dai saboda Allah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 khariqan Allah zai nisan ta fuskarsa da wuta wajen tsawon shekara saba'in. ba yau mana alhamis ba sai ka tashi da azumin nafala yau kaɗai don ganin girman Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai nisan nisansa fuskarka da wuta tsawon shekara saba'in tunda annabi ya ce man sama yawman fi sabilillah ya kawo man siga ta umumi sannan ya kawo na kira a siyaki na sharaɗi wannan yana nuna cewa dukkan wani da ya halatta yin azumi daga cikinsa mutum ya azumi saboda ganin girman Allah to lallai zai samu wannan matsayin a wajen Allah sannan na gaba akwai kiyamun laili mutum ya tashi sallah da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ramadana don mutumin da ya tsaye watan ramadana wanda ana nufin tashi kai sallah da daddare kayi shi imanan mutum yana mai imani wa hatisaban yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala shi ma gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya wuce na sa. wannan hadisi yana cikin bukhari 37 da kuma muslim tara sannan abu na gaba akwai a sadaka wa zikrullah sadaka da kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala zikiri hadisi ya tabbata daga al'imamin abu hurairah har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabi ifaɗi nau'uka na mutane bakwai ya ce saba'atu yi ta'ala fi zullihi nau'in mutane bakwai Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah maɗaukacin sarki abubuwa guda uku suna da sauƙin samu a rayuwar ɗan adam da zarar rayuwar ta yanke kuma suna da wahala na farko akwai alma'u ruwa a ji abin da ɗan adam yake da ta'amuri da shi a rayuwarsa babu abin da ya kai ruwa sauƙi a kowace ƙasa sai ka ɗan rage abin ɗan kaɗan babu amma da zarar rayuwar ta riga ta yanki babu abin da ya kai ruwa wahala don babu inda za ka fara ganin ruwa mai kyau ka sha sai a tafkin kafsara tafkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka za ku ga yana cikin ni'imar da Allah yake ta faɗa wa ɗan adam afara aitumul ma allazi tashrabu ba ku kallon ruwan da kuke kwankwada Allah ya ce a antum ku nan an zaltumuhu minal muzni ko kuke saukar da ruwan daga girgije hannun nahanul ne ko mu ne muke saukar da ruwan daga girgije ruwa ne kaɗai ni'imar da a duniya babu wata halitta da bata da alaƙa da ita shi yasa Allah ya ce waje alna min alma'i kulli shay'in hayy mun sanya daga ruwa ne kowane ɗan halitta take rayuwa sana abu na biyu akwai a ku hanya yanzu an fita daga masallacin nan wani hanyar da ya biyu ya zo masallacin nan in ya ga dama yana ya canza ya zagaya bota ya tafi gida amma rayuwar tana ƙarewa kana tashi gaban Allah ka je ka tsaya hanya guda biyu ce kawai in ma fariqun fil jannati wa fariqun fis ko ka ga mutum a hanya za a kai shi wuta ko ka gan shi a hanya za a kai shi aljanna ba wanda za ka gan shi a lahira yana yawo shi dan iskar lahira ne bai san inda zai je ba zai taɓa yiwa wallahi to sana abu na uku akwai inuwa za ka ga cewa Allah yana cewa alamtar ila rabbika kaifa madda billa walau sha ala ja'alahu sakinan summa ja'alna ash-shamsa alaihi dalila cewa alamtar ila rabbika baka ga yadda Allah ba kaifa madda billa wannan inuwar da kake ganin da safe. ka ganta ta fito a gabas ko a yamma ka ganta ta zama karama ko babba ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna cewa akwai Allah shi yasa dan adam in ya ki ya bauta ma Allah ma inuwarsa sai ta yi shi yasa Allah ya ce ya tafayya uhilaluhu anil yamini wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhiruna to kana barin duniya in ka tsare bayan nan duniya komai yana da inuwa to babu inda zaka ga wata inuwa ta kirki ka shiga kaɗan sarara in rayuwar ta ƙare sai ƙarƙashin inon al'arshi to sai annabi ya lissafa mutane guda bakwai ya ce na farko akwai na adil shugaban da ya shugabanci mutane ya musu adalci yana ciki to shi kuma na adil ba za a taɓa samun shi ba idan ba cikakki ba in ba ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah ba duk wani wanda zai muku shugabanci ko da kun ga yana yin adalci in dai ba ƙarƙashin tsarin Allah ba ne to yana kwatanta ba ne amma ba za ka taɓa samun cikakken adalci ɗari bisa ɗari ba in ba ƙarƙashin jagoranci na littafin Allah da karantawar annabi ba don me don shi wannan tsarin na littafin da ka gani tsari ne wanda ya saukar da shi sai da ya fi kowa sanin ɗan adam da kuma yanayin ɗan adam ɗin sannan ya saukar da tsarin shi yasa Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir duk wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya dace da halitta kamar yadda yanzu baturan da ya kera jirgi zaka ga shi ike masa manuwal ɗin ga yadda za a tafiyar da jirgi kuma ana saba masa zaka ga za a yi hatsari a sama ana cikin tafiya wani ce kashi ba bai gane ba ya kamata ma a dan buɗe windo a sha iska kaga za a samu matsala don wanda ya yi jirgin ya ce to kar a kuskura a buɗe wando a sama idan ana tafiya za a samu matsala to haka suke kuma malam Allah yana da haƙuri ku duba alherin da Allah yake da shi akan mutane har ya ce wa in ta uddu ni'imatar lahi da ɗan adam zai kirga nema da Allah ya yi masa ba zai iya ba duk yadda gwamnati take da kirki da alheri zaka ga in ka haɗa. alherin da take da shi bai kai ɗaya bisa miliyan ɗin kirkin da Allah yake wa ɗan adam ba amma Allah ya ce a yi abu mutane su ki ce a bari yake bari kuma abin da yake musu na alheri bai bari ba ka duba ka ga yadda gwamnati yanzu in ta sa doka ta ce a yi su dokar da ke kansu ta Allah fa ba su damu da ita ba fa amma in suka sa doka yadda suke tsayawa ga ta Allah su sun yi fatali da ita ba ta ita suke ba tare da sulɗar da Allah yake da ita a kansu ya fi sulɗar da suke da ita akan wanda suke shugabanta sau da shi yake buwaye gagara misali yake da cikakken iko wajen yace allazi lahu mulkus samawa wal ardi mulkin sama da ƙasa nashi ne shi kaɗai ba su yi musharaka da wani ba ta yadda duk wani wanda za a taimaka shugaba ne sai ka samu yana da mataimaki yana da wasu kabinet da in babu su gwamnatin ba za ta tafi ba amma ba wanda za a ce a tsarin Allah idan babu shi mulkin da Allah yake ya fasa babu kaga walam yattakhiz waladan bai riki da ba duk wani shugaba yanzu da za a daga an an ce maka bai da da sai kaga akwai na kasu a ciki yayin da shi kuma Allah rashin rukun dan shine kamala gare shi jinginawa Allah da shine rashin mutuncin sanan walam yakullahu lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya a wajen mulki shi yasa akwai da zai kashe kowa tun daga nan zai fara limanin mulkul yoma ba wanda zai amsa za a je gabansa a tsaya wala kadiji tumuna qurada yadda kuka zuwa Allah ɗaya ɗaya haka Allah za a koma masa Allah yace kamar khalaqanakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon lokaci haka za a je gaban Allah a tsaya to sannan wa khalaqa shi in shi ya halicci kowane irin abu sannan fa ta kadira. Allah ya kaddara shi yadda ka ganshi kaddarawa amma tare da haka ba, su su watsi da dokar Allah ya ce ayi abu su ce ba za su yi ba ya ce a bari su ke bari kuma Allah ya zura musu ido ya kare su amma su da sun sa doka sun ce sai an yi wani abu ka dinga duba ka gani yadda ake bazo jami'an tsaro ana zazzarewa mutane ido eh to kaga to imamun adil shugaba adili shugaba adili yana cikin nau'in mutanen da Allah zai ajiye ƙarƙashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya mu dace yanzu kwanan nan muna maganan cewa gashi maganan vaccine din nan yadda kowa yana kallon yadda yanzu ko jiya na gani cewa ƙasar faransa wannan maganar. covid-19 din a wannan karo na biyu yanzu ba su yadda da shi ba amma yanzu ku kalla ku gani yadda ana faɗa cewa wai shugaban majalisa yana faɗa cewa wai dole ne ba wanda ya isa inda ya ɗan najeriya ne kuwa samu saboda sun riga sun siyar da 'yan ƙasar gashi wannan baturiya ce tana faɗa cewa ita tana faɗa ne saboda kishin ɗan adam da take da shi kuma ta fito ta sarraha ta ce mafi yawancin shugabannin nan namu suna da alaka da kungiyoyin asiri na duniya to jiya ce ban labari ce an ce akwai wani gwamna ma zai tafi can kasar america wai akwai jihar da shi zai je ya kaddamar da ita maganin coronavirus ne a can saboda kawai 'yan gaba-gaba mu abin da ke damun nan ƙasan ba shi suka mayar damuwa ba abinda ba damuwa ba sun mayar da shi ya zama damuwar mutane yanzu fa a najeriya fa kawai abu guda ɗaya fa 'yan najeriya suke nema yanzu musamman arewacin najeriya amma ya gagara yaya za a yi a kyala mutane masu rayu duk wani abu da gwamnati take da shi ta riƙe kayanta ba maganan wai mutane su benefitin ake ba dan yanzu a kawo wuta ko kada allah ya sa a kawo ba damuwar mutane ba a kawo ruwa ko ka a kawo ba damuwar mutane ba ko damuwar su ne ba kuma wanda yake jiran wai yana jiran gwamnati ta zo ta ba wani kuɗi ya jari ko ta bashi abinci duk ba wanda ke bukatar wannan ne inda kawai mutane suna bukatar a kyale su ne su rayu kawai amma wani abin ya gagara ta daidai lokacin da wannan abin ya gagara kuma sai a je a ɗauko wani abu sai a zo a zuwa ce kuma wai dole ne sai an yi dole ba dole sai an yi abinda ba shi ke da mutane mun faɗa mun ce yanzu gashi nan menene kusan in ka je asibitoci ka kaso goma na rashin lafiyan da ake fama da shi za ka samu shida ko bakwai daga tafi sai malaria amma ba a ce sai an bi gida ba dole ne duk dan najeriya sai an magance masa matsalar tafar da malaria eh? a daidai lokacin da kaso goma na 'yan najeriya ko ka ce biyar ɗansu ko shida ko bakwai mafi yawanci kullum sai sun fita sun je sun nemo abin da za su ci ba a ce dole ba sai an kowane gida dole sai an magance kuwa an tabbatar yana cin abinci kullum kafin ya kwanta amma kawai sai wani je ka kabo ya dauko ce ai dole ne wannan vaccine din sai an maka kana so ko ba ka so kuma gashi ne yanzu an fara gwagwada wasu practical wasu ana musu nan take suke samun matsala ana gwadawa saboda yanzu ya rage wa mutane mu dai mun faɗa in an zo in za a yi maka in ka ga dama ka bari a yi maka yawa ko kuwa in ka ga dama mu ba za mu ce mutane amma dai za mu faɗa mu ce akwai matsala so da ka ya rage naka in an zo kanka ka bari a yi maka in kuma ka ga dama kar a bari a yi maka wannan kuma matsalar ka ce Allah ya kiyaye to imamun adil shugaba adili wannan shine nau'i na farko sannan wa shabun na sha'afi ibadatillahi da matashin da ya taso tun yana matashi yake rike da addinin Allah samartaka ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'imomin da ba ka sani sai idan ta riga ta kuɓu duk wani abu da ɗan adam zai samu a rayuwar shi za ku ga a karatu na addini ko a karatu na zamani to yana iya samu ne lokacin da ya amfani da shekarunsa na yarintaka da zarin ya riga ya bari to lokaci ne da ba a kuma dawo da shi shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa alkhairu kulluhu fi shabab alheri baki dai a rayuwar ɗan adam yana cikin shekaru na samartaka shi yasa lokacin da maki Allah suka gane haka zaka ga ba abin da suke kokarin ruguzawa kullum sai rayuwar matasa so da duk wanda ya rungumi matasa idan alheri ya taho da shi to zai hada haka ma in shari ya taho da shi sai hada cikin mutane bin rigimar da annabi Ibrahim ya ta yi wanda Allah ya bada labari a suratul an'ami wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin da ya buga da masu bautar wannan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban ya ga wata taurari ƙala hada rabbi ya ce yanzu wannan shine allan da kuke bauta suka ce yace musu qala la uhibbul afili da aka nemi watan aka rasa yace to shi fa bai san Allah da in yanzu za a nemi a rasa falamma janna falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afili falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi suka ce قال سيتي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس to duka waɗannan abubuwan da ya ce na gwagwarma ya buga da masu bautar taurari da masu bautar rana da masu bautar kaza ya yi shi ne lokacin da yana matashi shi yasa can Allah ya ce sun ce kalu sami ina fatan ya zukuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana maganan cewa sai ya aibata gumakan nan ana ce masa ibrahim wannan yasa da ya amfani da samartaka ya bautawa Allah lokacin da yake da dama tare da shekaru sun ja Allah ya jarrabe shi bai haihu ba daga baya da ya tashi haihuwa Allah ya ce wa a ataziluhum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi Allah ya ce wa habna lahu ishaqa yaquba kullan ja'alna nabiya to daga nan duk wani annabi da ya zo doron ƙasa zaka samu cewa yana da alaka da zuriyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina amma wa nuhan hadaina min qablu saboda da ittifaqin malamai annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa amma wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyasa kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna ala alamin zaka samu daga zuriyar annabi ibrahim suke zuwa to shabun matashi ya kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye an ce kwanan nan wai an shirya menene suke ce masa a barna sex party fati ne aka tafi yin shi za a je wajen za a haɗu da mata da maza za a yi tsirara za a sadu a wajen sharaɗi kan kowa ya je da kwandon suka fitar da sanarwa kaga gwamnatin jihar kaduna a kan wannan ta yi ƙoƙari allah ya saka mata da kuma dama haƙƙin shugabanni din da suka ji wata ɓanna ta bayyana su ɓulla su yi maganinta da haka muna jinjina wa gwamnatin jihar kaduna a wannan irin bijimin namijin ƙoƙari da ce wajen ɗaukan mataki akan wannan banna da waɗannan matasa suka shiga kuma abin bakin ciki fa aka ce fa har da wasu matasan daga tudun wadannan an kama a wajen In tudun wadannan sun tafi fati fatin da za a yi tsirara kawai sharaɗin ba za ka shiga da waya ba ko abin ɗauka maza za su shiga tsirara mata za su shiga tsirara a cikin garin nan na kaduna ka san ba wanda zai je wannan gangancin ba matashi ba matashi ne zai je wannan gangancin ko kuwa a wanda ya san ciwon kansa ya zai je jefa kansa cikin wannan rigima abu zai je jefa kansa cikin wannan rigima ba to matashi da haka matasa yana da kyau su sani cewa rayuwarsu tana da kima kuma tana da tsada lokaci ne da haka ga cewa ga ƙur'ani nan Allah ya ba da labari suratul kahfi da Allah zai fara ba annabi labarin matasan sai da ya ce masa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa huda ba su ba karan da yi alaka da su sai da Allah ya ambaci karan a Qur'ani ta wa kalbuhum basitun sira'aihi bil wasl law tala'ata alaihim law laita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba wannan dalilin yasa saboda sun rike shekarunsu na samartaka sun yi amfani da shi inda ya dace da aka biyo su za a kashe su bayan kariya da Allah ya ba su ya hana a kashe su sannan ya ajiye aya a kansu sai da suka yi shekara ɗari uku da tara suna bacci kuma Allah ya tayar da su walabi su fi ka hafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tisa haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to kaga yana da kyau gaskiya babu mafi muni wanda zai yi kokari ya tsaya ya lalata duniyar shi da lahirar shi don duniyar wani ku duba ku gani za ku ga duk irin wannan abubuwan da ake yi wanda ake ɗiba a je a saka a bangar siyasa a kai su a baro matasan su ake kashewa su ake wa kaza da ku ga in an tafi bangar siyasa duk wanda yake shine shugaban da zai jagoranci a bangar siyasa bai ɗauko ɗansa ya saka gaba shi ya jagorance ku ko kuna ganin shi ba ku ganin shi amma saboda ɗan kuɗi wanda yake tafe kaskantacce wulakantacce haka za a wargaza rayuwarka kai ka zama ɗan bangan shi haka za ka haifi ɗa shi ma ya haifi ɗa don yanzu ɗansa shi watakila sanda kuke wannan hayanin shi ya tura ɗansa karatu wata ƙasa ya je san yana karatu so da haka zai gina rayuwar ɗan shi kai ya kashe taka rayuwar to ɗan kai ka zama ɗan bangan shi haka yake jiran kuma shi ya gina ɗan shi kai ka haifi ɗa sannan ɗan ka yi taso ya zama ɗan bangan ɗan shi haka ake tafiya so da haka yana da kyau matasa su yi ma kansu faɗa idan mutum yana matashi in gari ya waye abu guda uku ya kamata ya zama yana gaban shi ko kana da alaka da wani karatu a zamanance ko karatu na addini ko wata sana'a wacce za ta taimake ka a rayuwa dabin da ba wannan ba in ka je ka shige shi ba zai taimake ka ba sannan kana matashi ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da su yanzu son hutu a lokacin da hutu bai ba yanzu ko jiya za ku ga cikin wanda suke bibiyar social media akwai ɗan ƙaramin yaro da aka kama ba na tsammanin ya wuce shekara sha da maganin kinnama shekara sha ya ji ya shiga harkar kinnafin saboda kinnafin ɗin ya yi alhadda ɗan kama kawai da ya fito kofar gida wani ya ga alhar su yi damame shi sha bugu goma waya a ce to ka kawo kuɗi fa kafin a sake shi ka gani kuma wanda suke da matsalar mu ne muka fi wannan matsala rena aiki rena sana'a haka ake kawai sai mutum ya zauna galibin sana'o'in da duk za a yi a samu kuɗi a rafa maka asiri za ka ga 'yan gari ba za su yi ba sai dai baki ne in an yi magana a gaban su wani zai zai kafa wajen shayi da indomi amma ba wanda zai wannan sana'a a cikinsu su sai dai su ci bashi in an yi magana su ce wayewa ne wannan banza bayan a gaban mai zo garin nan shi kuma da aka zo aka samu a garin bai tsina na okuwa ba a garin amma kullum yana alfahari wayewa ne ai a gabanmu ya zo garin nan to da ya zo a gaban ku sai me sai me ya faru saboda haka yana da kyau gaskiya a fahimci irin wannan kuma yanzu dama wanda suke harkar karatu a jami'a sun riga sun sani to dan kayi karatu a jami'a ba dole bane ka samu aikin in ka fito ba dole bane to da ka dole ne zamanto matasa suna makan su faɗa akan wannan in kana matashi gari ya waye ɗayan uku kana da alaƙa da karatun addini ko karatu a zamanance ko kuma kana da alaƙa da wata sana'a da za ka je ka koya don ta taimake ka a rayuwa duk abin da ba wannan ban kana matashi ka je ka shige shi ba zai ma amfani kuma ba zai taimaka maka ba ruguza rayuwarka zai yi ƙwarin gasken gaske saboda haka matasanmu wanda suka karkace kan hanya Allah ka dawo da su wanda kuma suke kan daidai din Allah ka bar su sannan wa rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajidi da mutumin da aka rataye zuciyarsa da san masallaci wannan masallacin da kuke ganin sa shine hedakwata ta al'ummar musulmi a zamanin annabi Muhammad a nan suke kullawa a suke warware za ku ga da annabi ya hijira ya tafi garin Madina ko gida bai fara gina ma kanshi ba farkon abin da annabi ya fara shine gina ma Allah daki to yanzu babban abin bakin ciki wannan ɗakin da kuke gani mun fi bashi mu muhimmanci sama da wannan ɗakin na Allah qalbuhu mu'allaq fil masajidi rataye zuciyar mutum da san masallaci ya zama to ba alakar ka da masallaci sallah bane kaɗai. a duk wani aikin alheri da ake tun daga karatuttuka da kaza da kaza kana da alaƙa da wa da masallaci shine qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. to raya masallaci rayawa ce dama iri biyu akwai rayawa isi ya za a zo a gina masallaci a masa fenti mai kyau a sa masa kwayaye ya zama yana da haske wannan rayawa sai ta ganin wa ido to sannan akwai kuma rayawa ta ma'ana a zo a raya masallaci da karatu da sallah da wasu abubuwa wannan shine raya masallaci to sannan wa rajulani tahabba fillahi da mutane guda biyu da suka yi soyayya dan Allah ijtama'a alaihi suka haɗu akan shi wa tafarraqa alaihi kuma akan shi suka rabu kun san so dan Allah yana da wahala shi sa yanzu yadda al'amura suka koma abinda ba haushe ke tawaye barikin ka aljihunka iya kudinka iya shagalinka to iya yadda kake da abinda zaka ba mutane iya yadda zaka dinga ganin suna taruwa dan da haka waye gari ba abinda zaka ba su haka zaka fito kofar gidanka ka samu kullu man alaiha fa'al kowa ya watsi ya yi gaba kawai to ka so mutum don Allah addinin Allah ya haɗa ku babu wata manufa ta duniya to wannan yana cikin nau'in mutane guda bakwai ɗin sannan wa rajulun akwai mutumin da da aku imar'atun wata mata ta kira shi za tu mansabin ma'abociyar matsayi babba wa jamali ga kuma kyau me yasa annabi ya ce za tu mansabin saboda mace idan daga gida na mulki take babba da ka samu lokacin duk da za ta yi inviting ɗinka ka zo kai wani abu da ita kana da cikakken security ta yadda za ka ga wanda duk zai zo wajenta in ba neman shi take ba bai sai karasa wajen ba so da tun daga koma za a dinga zare mai ido kai da da babanka da komai ana ce ma shege ina za ka je to kaga shi ne za ta mansabin ko kuwa duk wanda ya san gidajen masu mulki ya san yadda abin yake za ka samu ƙarshe sa Allah ya ce can watan matan ba wa gallakatil abuwa so da za ka samu harka ta masu mulki ba kofa ɗaya ba ne sai ka tsallake ƙofofi kafin ka kai inda mutum yake shi yasa Allah ya ce wa gallaqatil abwa to za tu ma abuciyar matsayi babba wa jamali sannan ga ta da kyau to ta inviting ɗinka ta kira ka daga kai sai ita kana da aminci ba wanda zai ƙara so kanka sannan ga ta da kyau faƙala sai mutum ya ce yi a kafin laha ina jin tsoron Allah ka gani wannan yana da wahala kamar irin yadda annabi yusuf ya yi da Allah ya yi faɗa cewa wara wa datkul lati huwa fi baitiha annasi wa ghallaqat al ba wa qalat Ta tace masa ta riga ta shirya shi kaɗai yake jira take jira sai ce mata ma'azallah ina neman Allah ya tsare kaga ba kowa da irin nan ba dan me mace a ce maka za tu mansabin wa jamali a lokacin da sha'awa ta riga ta motsa wa ɗan adam wani fita yake yi daga hayyacinsa to sai kuma ka samu dama daga kai sai ita sai mutum ya tuna Allah ya ce in yi a Allah ina jin tsoron Allah za ka ga hadisin in talaka salatatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum mabitu daga ciki akwai nau'in mutanen nan guda uku wanda ya faɗa ya ce Allah ka sani akwai wata ‘yar ɗan uwana ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mata ya ce na neme ta na neme ta na yi na yi ta bani haɗin kai ta ƙi ya ce hatta alamar biha sanatun ministin har sai da aka shiga bala'i wata rana kawai sai ta zo da kanta akan in ɗauki dinari ɗari da ashirin in ba ta ala an tukalli ya baini wa baina nasiya za ta bana kanta kuma ta yadda ya ce lokacin da na yi ƙoƙari komai ya riga ya kan kama ka gama ciki kake mugun tsananin san ka samu dama sai ka samu dama yanzu abin da ya rage kaushi ne ya afka mata amfani da ita ta ce masa laha wala ta fuddar khatama illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kakka balle zobe in ba tare da haƙƙin shi ba lokacin da ta tunatar da shi Allah ya ce kawai sai ya ji abin yana da wahala ya iya afka mata kuma ai kaga wani zai ce ai kofar Allah da yawa ta ta ma fa kofar tare in an yi abin da za a yi daga baya a dawo inda yadda za a yi a gyara a tuba kuma a tuba to kaga ba a yin haka gaskiya sannan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har yadda ya to hannunsa na ainihin wato hagu ba ta san mai dama ta ɗauka ta bayar ba wannan kinaya ne na yin abin ka dan Allah wajen infaki baka buƙatar kowa ya sani a duniya daga kai saiwa? sai Allah subhanahu wa ta'ala amma za mu ga ƙwar'ani yana faɗa cewa in gudu sadaqati sani in mahiya idan kun bayyana sadaka ma dalla da ita dan me yanzu mai maganan a ce a yi infaki wani ya ɗauko ya bayar ya bayar dan Allah kuma don wani ya koyi da shi kaga sani in mahiya amma wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka boye ta kuka ba talaka Allah madaukakin sarki yace ya zama alheri da haka din da kaga qur'ani yana faɗa cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa wa alaniya dalilin taqdimi na bil-layli kafin nahar da kuma sirran wa alaniya dan ya nuna maka cewa kai sadakar don wani ya gani ya koyi da kai ba laifi ba ne amma ka yi abin ba wanda ya sani daga kai sai Allah ya fi zama ne ya fi zama alheri to sannan gaba ta ƙarshe shine wa radulun zakar Allah ta'ala khaliyan da mutumin da ita na Allah a keɓe fa fadat ainahu sai idanunsa ya zubar da hawaye to yanzu binciken da aka yi a zamanance an gane cewa ka dinga samun lokaci kana yin kuka kai kaɗai saboda ganin girman Allah ɗaya ne daga cikin hanyar da yake ƙara wa idan ɗan adam nagarta shi yasa za ku ga Allah yake cewa wal aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul kitaba min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la qula wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a yana ƙara to ka dinga samun lokaci kai kaɗai ka tuna girman Allah ka tuna za a bar duniya za a batta da imani ko ba imani ba amsa za a shiga kabari akwai tambaya za a amsa ko ba za a amsa ba shi ma baka da amsa za a yi kaza za a yi kaza sannan ka tuna gajiya da kake da shi wajen da kuma raunin da kake da shi wajen wasu haƙoƙi da Allah ya ɗora maka ka shi yasa annabi ya faɗa a wani hadisin yace wallahi dukkan wanda ya zubar da hawaye saboda ganin girman Allah gobe alkiyama ba yadda za a yi Allah ya haɗa wannan hawayen nashi da jahannama ba zai taɓa yi ba to kun wannan kuma abin yana da wahala ƙwarar gaskun gaske galibin mutane yanzu za su kuka to wani abu suka rasa na duniya Za mutum ya zauna wani yana kuka ma ana lallashe shi ko kuwa na taɓa sanin wata matsala da ta faru can wani ne ya nemi wata yarinya mai aure ta ba lokacin suka zo gindin wannan da nake kwana kwana suka yana ɗayan yana ko kaɗan yana lallashe shi Allah ya samu dace a insha Allah watakila yau alhamis gobe juma'a asabar idan mun akwai wannan littafin shine tulil amal wa kayfiyatul ilaj shi kuma za mu yi shi kwana biyu insha Allah wato dogon guri da yadda mutum zai magance makansa dogon guri Allah ya raba mu da dogon guri wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh